يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 da kuma rubuta mu cikin bayan bayansa yantattu barin shiga wuta cikin wannan wata da kuma kowane lokaci wa ma zalika ala Allah bi aziz to jiya mun ce za koma kan ayar da muka karanta ko saura kamar da take karanta mana wannan aya mu ji da kyau mu saurara mu natsu kuma na son ja hankali mun ƙara tunatar da mu Allah da ya saukar da doka cewa وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يا كما تمقارا لدبتوا da wannan ladabi الله يبامو لكم فاتا الله يا fata Allah ya sa بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله تبارك وتعالى يتي وقال الرسول منزو النبي محمد يتي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا ya ubangiji na jama'a ta ko al'umma ta ko kace mutane na sun mai da wannan qur'ani abin kauracewa mun fassara ma'anar wannan jiya da yake ganin gaba ce yasa muka sake komawa haka ne ko kan wannan magana din ma'ana mutane sun ɗauki ƙur'ani abu wanda yake abin kauracewa mun kuma yi bayanin ma'anar wannan magana wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai ranar kiyama ne annabi zai faɗi wannan magana amma suka ce a'a siyakin ayar na nuna a duniya ne annabi ke kai kuka ga ubangiji cewa al'ummarsa mutanensa ga yadda suka mayar da qur'ani har muka kafa hujja da wancan aya wadda ke cikin suratu fussilat aya mai lamba 26 in ba manta ba وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kafirai suka ce ku daina ma sauran qur'ani ku dinga yin ainihin holo ku dinga surutu da sowa in ana karanta shi da fata za ku sami nasara wajen kawo da hankalin mai karanta muku shi kuma ne bayanin inda mabuta ilimi suka bayyana kaurace ma qur'ani a mataki mataki mataki daga ciki akwai kafirce masa gaba daya a'udhu billah ko kuma je ka mutum ya da aure imani da shi amma kwata kwata ba abin da ya shalle shi da qur'ani kamar abin da muka taso mun gani a wannan kasa wai qur'ani sai a sashi a cikin gafaka a kai shi kotu a rataye shi ba shi da wani aiki sai an kawo ƙara a yau mutum shari'a da dokoki irin na ɗagutu dokoki wanda yake ba na Allah ba kuma ta ce to za ka rantse da ƙur'ani a lokacin ne ƙur'anin ke aiki wai sai a ɗauko ƙur'anin daga cikin ai dai kun san gafaka ne yawwa a cikin gafaka ga kunkuniya kila ma ga kyankyasai ana kada to zo ka rantse to kaga wannan yani abun kunya ne qur'ani ya fi karfin a cewa an je ya zama kamar prisoner a courtroom ba shi da aiki illa mutum ne a ce to saba sai ya yi alwala ya kuma rataye qur'anin su a gani ko to kaga wannan duk wannan yana daga cikin bangaren kawar cikin qur'ani kayana ko kuma je ka mutum ya san qur'ani ya karanta shi amma misali ya maida shi hanyar cin abinci ina nufin hanyar tsibbace tsibbace kwarai duk bangaren kaurace ma qur'ani tare daga asalin saukar ayar ah, yanzu misali mutumin da ya dauki wata aya a cikin suratu faha wa yana rubuta maganin farin jini wala qaitu alaika mahabbatan minni menene wannan kaurace ma qur'ani ko wanda wai zai je ya rubuta cewa wai ai mace in tana da ciki a rubuta mata ainihin ya harjun bayni sulh wai wannan baɗin a ɗaure shi sulh ɗin zai faɗo sulh wannan shi ne wannan duk tsibbace tsibbace ne da tsiyata ko na kuyatu a murguɗe ma'anar Kur'ani daga nan a samu wani eh, baro da uwa uba da bardanya sun da kaza kaza da sauransu ya ibadallah Allah bai saukar da Qur'ani don wannan manufar ba duk yana daga cikin ma'anar kaurace na Qur'ani ko da dai asalin sa dai mun ji amma mun sha faɗa cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabah har kullum ana la'akari da gamewar lafazi ne ba wai dalili na saukan Qur'ani ba a saboda kamar da muka sha faɗa Qur'ani littafin kowane lokaci ne ya kuma dace da kowane irin zamani da kowane irin yanayi Allah ya mana arzikin fahimtar haka da kuma aiki da to daga mun koma ne kan wannan ayar saboda alakar ayar da ayar da ke bi a baya karanta ta mu وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله يتي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك ya mun don Allah ai haka lamarin yake malamin suka ce wannan ana kiransa tasliya ma'anar tasliya haƙurƙurtarwa da baki da lallashi ma'ana yi haƙuri ya mun Allah irin wannan matsalar da kake kuka karka damu haka dama sunnar Allah take manzannin da suka zo gabanin ka sun gama da irin wannan kauracewar ma'ana karka damu kai hakuri ka ci gaba da iyan da sabon wannan malamin suna kiransa mai tasliya ma'ana wato a kwantar da hankalinsa karka damu haka muka sanya ma kowane annabi muka nada masa aduwan abokin gaba amma masu gaban nan minal mujrimin daga mutane masu laifi kafirai ai ba zai yi wani mutum ya yi gaba da annabi ba sai kafiri ai ko ba ka ba shi sa kaga mu musulmi alhamdulillah yana daga cikin kyawun musulunci dukkanin annabawa mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli an gane ko kaga yahudu sabani yahudu su sun ki amincewa da annabi isa har yanzu suna tuhumarsa da cewa ɗan zina ne a'udhu billah sun kuma kiyada da annabi muhammad sallallahu nasara ko waɗanda ake cewa kirista su kuma sun ki amincewa da annabi muhammad tare da shi kansa annabi isan ya ba da bayanin bayyanar sa da tafansu da sunan da ana ta karantawa gashi nan cikin tsohon alƙawari. kubuwar shari'a 1818 18 da book of the economy 1818 wannan bayani ne karra ya riga ba sannan kuma ka shiga cikin sabon alkawari a ta cikin littafin a yanayin lindilan mata kamar da ke ko kuma yohana misali ba to duk sai aka ki wannan gaba da to amma mu musulmi alhamdulillah sai duk annaba muka yi imani da su inda muka bambanta kenan yahudu ba su amince da annabi isa muka ce annabi mu ne annabi isa mu dan saboda ma karshe ai kaga annabi isa an kira shi a qur'ani ko wajen 25 annabi musa fa za mu gani nan gaba sau 136 na sha faɗin wannan da yawa ko da wani ya ji a kasar ɗina na faɗi wani adadi ba wannan ba to kuskure ne daga ni kai na ni mutum ne adadin da Allah ya kira annabi Musa a Qur'ani sau 136 a rabtum to kenan kaga wannan shi ke nuna maka musulmi baya gaba da wani annabi imani ma yake to shine Allah ke haƙurƙurtar da annabi Muhammadu babba ɗan Abdullahi farin jakada cewa وكذلك جعلنا لكل nabiyyin عدوا من المجرمين haka muka nadawa muka sanya ma kowane annabi abokin gaba amma daga masu laifi wa kafa bi rabbika hadiyan ubangijin kuma ai ma'ishi ne ma'ana isasshe ne wajen shiryarwa wani tsira kuma isasshe ne ai Allah wajen ba da taimako Allah ka taimake mu aya ta gaba ta ce ne وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله تبارك وتعالى يتي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أسكن آية من لما 32 أو أن سورة 25 kafirai suka ce a yau me yasa ba a saukar wa Muhammadu Qur'ani a dunkulawani guda ba jiya na gaya muku dalilin saukar wannan aya can suka yi ai to ai me yasa Muhammad ke wannan wahala ne haka a sauka masa da aya ɗaya gobe biyu inda annabin Allah ne kamar da suka faɗa qatalahum Allah an yafakun wai me yasa Allah ke wahalar da shi an gane to sai Allah ya faɗa wannan magana kamar da ya ba su amsa a farko farkon surata 20 aya ta farko yace taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ba mu saukan maka da qur'ani dan ka wahala ba to anan shine Allah ta'ala ke bayanin hikimar saukar da qur'ani a hankali a hankali na fata an gane ko cewa dan me ba saukar da qur'ani ba a dunkule wuri guda sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika linusabbita bihi fu'adaka a mun saukan maka da qur'anin ne kazalika yanda yake dinnan linusabbita bihi fu'adaka don mu tabbatar da zuciyarka bihi da shi ƙur'anin an gane domin ya faɗa a cikin sura ta goma sha bakwai aya mai lamba ɗari da shida yace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtil ونزلناه من ونزلناه تنزيلا اينا ونزلناه تنزيلا الله تعالى يتي قرآن نن من سوكا مكة دشيني muka rarraba shi wajen saukarwa na gaya muku bambanci tsakanin anzala da kuma me da anzala saukarwa me a dunkule na zalafa madalla shi ne an saukar da shi mafarraƙan munajjaban hasbal waqa'i gwargwadon dalilai cikin shekara ashirin da nawa uku to wannan shine ba mai tsakanin anzala da nazala ko hausar ya kamata ka bambanta anzala ya saukar nazala ya sassaukar a hankali a hankali ko da hausa idan ka ce ya kyakketa kenan ba ɗaya ba ne a hankali a hankali daban-daban ko ba gari saboda haka yani Allah ta'ala yake bayanin makasudin da yasa aka saukar da Qur'ani a irin wannan yanayi saboda haka sai Allah ta'ala ya ce mun yi haka ne linusabbita bihi fu'adaka kuma warattalnahu tartila mun bayyana maka shi bayyanawa dan ma'anar rattala shine bayyana inji qatada ibnu da amas sudusi qatada ɗaya daga cikin malaman tabi'ai shi ma masani wanda ke cikin aji na irin su mujahid inda wajen bayanin qur'ani qatada yace abinda ake nufi da warattalnahu ay wa bayyanahu kenan tartila tabyina sana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga cikin malaman magabata Allah ya rahamshe shi kuma sai ce rattalna tartila ay fassarna tafsira kenan haka muka yi maka bayanin qur'ani daki daki daki daki ga hukunce hukunce ga aqidoji ga kistoshi to shikenan karanta manzon Allah a hankali a hankali sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai fi bada dama qur'anin ya zauna shi yasa manzon Allah shine shugaban mahaddata kwata gaba daya wajen kwarin haddar da tabbatar ta a cikin zuciya na fata an gane ko saboda shi Allah ne ya jibinci karantar da shi gaba daya fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan na fata an gane ko tayyib dan haka shi yasa qur'ani aka saukar da shi a hankali a hankali a hankali hasbal waqa'i adadin rayuwar da yi na nufin shekara 23 bayan yana ɗan shekara arba'in Allah ya karrama shi da wannan babban matsayi na annabci wanda babu ya shi kuma sai Allah ya kulle kofar annabcin da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta yadda duk wanda zai da'awar annabci musulmi ba ne bane ya yakunu wa lam yakuna min al-muslimin arabtum saboda haka sai aya ta gaba ta ce ne ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا kuma ba su isa su zo maka bi matsalin da wani irin gwalantuwa irin tasu ba ma'ana duk abin da za su kawo maka kafirai na wani misali na kame-kame na suka da buga misalai irin na hayaniya da harba tsaliya to in suka kawo maka mu kuma in illa ina ka bil haqqi sai mun kawo maka hujja wadda ita ce gaskiya dahir ta yi raga-raga da harba-tsaliyarsu domin Allah ya ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun kamar da ke cikin aya sura ta 21 suratul anbiya ma'ana haka muke daukan gaskiya mu daki ƙarya da ita sai ta yi kwatsa-kwatsa ta yi daga-daga da ita ƙarya. ta haka kenan wala ya tunaka bi masalin kawai za su kawo maka na kame-kame da canke-canke face mu mun zo maka da abin da ke shine dahil ba wannan kadai ba wa ahsana a illa ina ka bi ahsana tafsira sai mun kawo maka bayani ko aya wadda take ita ce mafi kyau wajen fayyace makasudi wanda mala'ika jibril yake kawowa daga Allah azza wa jal kaga nan kalmar tafsir ta zo ma'anar tafsir al-fasl ma'anar al-fasl abu ya bayyana daga nan ma cikin tafiya ake kiran tafiya as-safar ko da dai an sami gabata da jinkirta a cikin su dan kace a safaru ai ba al ba ne kansa saguje ta zo kafin sun ara amma sun ara sai ta zo kafin fa eh wannan ana samun ainihin ta tadakhul an gane domin aka ce summiya safaru safran li'anna safara yusfiru an halin musafir idan kai tafiya da shi to akwai alaka tsakanin su da haka ake kiran tafsiri tafsiri daga al-fasr al-bayan ko kuma az-zuhur ko al-wudu ko al-injila abu ya bayyana karara shine ma'ana tafsiri kenan tafsiri ilimi ne wanda ya kunci fayyace maka makasudi da muradi da manufar da ta sa Allah saukar da Qur'ani mun yi bayani a baya abubuwa da dama na kawo ɗauki wajen fayyace ma'anar tafsiri kana buƙatar ilimin tarihi kana buƙatar annas wal mansur kana buƙatar harshen larabci fahimta mai kyau mai kwari kana buƙatar balaga kana buƙatar ilmul hadis kana buƙatar ilmin usul kana buƙatar asbabun nuzul kana buƙatar alkara yani saboda kowace qira'a an karanta ta da ma'ana kaza na ba ku misali duk a baya kenan wannan ilimi ne mai matukar tsada daga cikin mafiya darajar ilimomi saboda ilimi ne ilimin tafsiri da ke da alaka kai tsaye zuwa ga fayyace makasudin ubangiji tunda ya yi mu ne bisa dalili don mu bauta mai to ya za mu gane bautar sai mun koma zuwa ga littafin da ya saukar domin shi ke dauke da manufa dalla-dalla ta makasudin halitta وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله يمن موافقه غبانا ذاك ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن من تفسيرا ina fata an gane ko kuma tunda an ambaci tafsiri babu laifi mu kara jan hankali kullum muna faɗa cewa tafsiri wanda ya fi kowanne kyau shine ka fassara qur'ani da qur'ani ko ba haka ba saboda Allah da ya saukar da littafin shi ce ga abin da nake nufi to magana ta kare mun ba da misali a baya alal misali dan laraba sun ce wa bil misal yattadihu al maqal ta hanyar buga misali magana ke bayyana Allah ya faɗa yana ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata sakakku su zauna su yi zaman jini idda jini uku ai mata ya ce, kuma suka ku ce. Kowa haka jama'a mai ciki in an sake ta ba ta cikin saka kudin tana ciki to hukuncin hukuncin da daya da wata take mai ciki ba sai na ta san haka misali ne Allah ne ya faɗa wal mutallaqatu kuma ta wal alif wal lam eh, lil jins ne ko ba ba common noun ne duk wata sakakka ta shigo ciki mace tsohuwa wadda ta riga ta sun tura har ma ana garin ta daina haihuwa aka sake ta tana cikin al-mutallaqa yarinyar da take duka duka budurwa ce da aka ma aurar da ita bata gama balaga ba in aka sake ta hukuncin ta daban amma can kuma ya ce wal mutallaqa generally sakakku sai jini uku amma banda mai ciki sai ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana masu ciki su ajaluhunna ko dai idda ta saki ko idda ta alwafa mutuwa dukka dukka su haihu to kenan dole dole ka koma kan wannan ma'anar saboda wanda ya saukar da qur'ani ya bayanansa annabinsa kuma muhammadu shi shine jagora wajen fayyace mana baro-baro saro-saro dalla-dalla ba jirge makasudin ubangiji ta ga wancan misali kuma dangane da tsohuwa wadda misali kusan ta daina haihuwa hukuncin ita kuma daban yace wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna min wallahi lam yahib tukun sai ce ulatul hamali ajalukum wallahi ya isna waɗannan da suka ɗaya da ƙauna daga haihuwa cikin mataye in irtabtum in kuna cikin kuskundi da ɗarɗar in aka sake su to idan su wata uku uwa ya shekara 60 hamsin misali wanda aka sake ta to ita tana idda ne tana zaman lafiya da watanni ne ba da jini uku ba da ita yarinya wadda take ainihin virgin yau aka aurar da ita ya shekara sha uku ana ma jin balagar bata gama kankama ba ita ma in aka sake ta wata uku ne iddata saboda ana tunani akwai yiwuwar akwai wata kilanci balagar ta zo mata cikin dare to dan a fita daga cikin ɗarɗar da kuskundo to shi kenan wata uku an daidaita ta da tsohuwa kakar da ita yarinya wa zai maka wannan bayani da ke da ke sai Allah da ya saukar da Qur'ani kenan abin da nake cewa mafi tsada mafi kyawun tafsiri Qur'ani ya fassara kanshi da kanshi na biyu annabi Muhammad ya maka bayanin Qur'ani dan shi kowa sanin maqasudin na uku ka fassara ƙur'ani da abin da suke kira al-athari as-salafiyya sabita rayuwa irin ta magabata to shi sa tafsirin ibn kathir yawanci malamai ke gabatar da shi saboda yana da irin wannan sifa da kyau ya yi kokari kwarai Allah ya rahamshe shi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa mai koyi tafsirin at-tabari haka tafsirin al-imam abu muhammad al-husayn ibn mas'ud al-baghawi mai suna ma'alim at-tanfi shi ma irin wannan fatul qadir na ashokani abdur mansur na asyuti ga sunan da yawa ka zo tafsiri ko kwakwalwa ce kawai zalla an gane ko wasu kuma tsabar hankali la hankalinka bai isa ya fayyace maka makasudin da Allah ke nufi muna wannan bayani ne musamman musamman mu ɗaliban ilimi don mu ƙara samun makama wajen ƙara fahimtar wannan fafage ne mai darajar gaske in ma tsarin karatun zamani ne ana iya zuwa a ji a yi karatun digiri na farko akan tafsiri digiri na digiri na uku amma kwali wannan shaida ce ba shi na ƙiƙarin karatu ba shi ba na ƙiƙarin karatu yawanci karatunmu na kwali karatun maza mu ci jarabawa ne na fatan gane ko amma ka sa karatun tafsiri gun malami hakikan malami wanda ya tumba a kogin karatu min khilafin ila khilafin daga bangon littafi zuwa bangon littafi ba wallahi nuna da jarabawa akan rabon gado ku je ku haddace yusi kun lafiya wala da kuma su ai mun haddace yusi wa mace ake yusi to bayan haddace yusi fa an rubuta magana ta kare abinda nake cewa su su ina fata an gane ko dan haka makasudin wannan bayani mai dan fadi saboda munasaba ta kalmar tafsira an gane ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا آية الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الإمام ابن كيتشوا Allah ya rahamshe shi Allah yana ba da labari ne dangane da mummunan hali da kafirai za su samu kansu a cikin ranar kiyama ranar da za a tashe su suna tafiya a kan fuskarsu a billah kowa dai ya san in dai tafiya ne a kan me ake tafiya ne to ranar kiyama za ta zo da wannan abin mamaki da ta'ajibi da kakabi ta yadda kafirai saboda kaskantar da su da damalmalar da su da wulakanta su Allah zai tafiyar da su akan kawunan su makafi <coughs> dan ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنصاع مكاتيت ونان الله تعالى ينشيوا الذين معنا ونن suna ne al-mawsul wanda ke da alaka da abin da ya wuce irin waɗannan kafirin su ne waɗanda yuhsharuna ake tayar da su ranar kiyama ala wujuhim akan fuskokin na tafiya zuwa ina sai ce ila jahannam a'udhu billah za a kai su zuwa ga jahannam an gane ko ula'ika kaga waɗannan waɗanda za a tashe su akan fuskoki suna tafiya a wulakance to sharrun makana su ne mafiya sharrin wuri ma'ana su suka fi kowa iya cewa a wajen matsayi a gaban Allah a wannan ranar wa adallu sabila su ne kuma mafiya bacewa gabarin hanya tun a duniya ba shi kuma al'akhirah kamar da wacce aya bayani don haka ne a cikin hadisi da yake sahihi ne alimamu bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 4760 haka almajirinsa muslim hadisi mai lamba dubu biyu da takwas da ainihin shida hadisin anas ɗan malik dangane da ita wannan aya sai wato anas ke cewa Allah ya kara masa yarda wato cewa wani mutum sai ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulallah ku ji da kyau ya rasulallah lokacin da aka saukar da wannan aya wadda muka ji aka karanta wata aya ce الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا kafiran da za a tada tsoron na suna dungurawa a kansu sai wani ce ya manzon Allah me ce? sai ya ce da shi ya rasulallah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi sai ni ban gane ba ya da da mutum akan fuska sai yana tafiya akai tunda misali yana hararo ah, a duniya dai ba za ka yi tafiya akan ka ba to kuma gashi Qur'ani ya ce za a tashe su suna dungurawa akan kansu shine yake tambaya kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhi yawm al-qiyama faqal sai yace wane ne ce madalla ya bashi amsa ku ji amsa da annabi ya bashi sai ce innal ladhi amshahu ala rijlaihi qadirun subhanallah innal ladhi amshahu ala rijlaihi qadirun an yumshi shi shiyahu daga amsha yumshi insha'an kenan af'a yuf'i if'an amma wani sarfu an yumshihu ala wajhihi yawm al-qiyamah shi kenan amsar yace yo ai Allah da ya tafiyar da shi a duniya akan diga diginsa shine da allan da kuma ke da iko na ya tafiyar da shi akan fuskarsa wallahu ala kulli shay'in qadir wa kana rabbuka qadira cikin amsa ta gare ai me kake nema Allah bai tafiyar da shi akan kafa ya girmama shi amma ya ma Allah butulci bakinka ba cika goge to shine kuma zai wulakanta shi ya ɗanɗana masa sakamakon taurin kansa ya dungurar da shi an gane ya kudunduna shi yana dungurawa kamar ainihin wato tsutsar da ke cikin tutu a wulakanci a wannan ranar a wancan ka lokaci mai wahalarwa iyaban billahi iyaba saboda haka ya bada haka Allah da ya tafiyar da shi akan sawayensa biyu Allah kuma na da iko akan ya tafi akan fuskarsa wannan tafsiri haka mujahid ya faɗa da al-Hasan al-Basri da Qatada da fiyar da daga cikin malaman tafsiri to da karan tashin kiyama haka Allah zai maka kafiri shi yasa kowaye mutum kar ragunasa ya rudar da kai in ta magana duniya ce an gane na gaya mana samun duniya ko kuma kwarin tattalin arziki da ake da shi a duniyar yau ba ita ce alamar kirkigun Allah ba kamar kai ne kake da 'ya'ya guda biyu barin ba ku misali 'ya'ya gare ka guda biyu mata da babba da karama sai ka ce babbar ba wanda za ka aura mai sai mutumin kirki sai mai kamun kai sai mai mutunci sai wanda kowa ke yabon shi amma ita karamar kowane irin kucakari ya zo za ka ba shi kowane mai barbabiya da ɗumasariya da bulkara zo za ka ba shi da ɗan ƙwaya da tambaɗaɗɗe da wance kalalle za ka ba shi don girman Allah wace ka fi so na'am ta gaskiya ne to haka ne ka ɗauki lahira ita ce babban anan yace tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada kaga gidan lahira ji Allah mun keɓe shi ne kawai wannan gidan ga waɗanda ba sa bukatar ɗagawa da girman kai da fasadi a wannan duniya Allah ka samu na cikin su amma duniya Allah bai ba fir'auna ba bai ba shi ba a takaice ma kowa ke cin duniya su da tsinke a yau kafirai mutum zai iya cewa Allah babu shi kuma ya samu ruwa ya ji daɗin ka gaishe ƙulul ulma ya koshi amma makoshin tsiya kuma in ta dauro Allah sai jarraba ka ka kwana kana bin Allah sai jarraba ka shine jarrabawa ce kawai saboda wai duniya bata ma isa bane har Allah ya kalle ta saka maka da ita ma'ana jarabawa ce in ka shirya kama hanya kawai shi kenan Allah ka samu dace da haka kenan da mu ƙara fahimtar da kyau to bayan mun ji wannan sai mu je ga aya ta talatin da biyar a dai ita wannan sura mai lamba ashirin da biyar iqra ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أنقالكو الله تبارك وتعالى يتي نعم to hikimar wannan in ji ibnu kasir Allah ya shi Allah ta'ala yana bayani ne yana mai barazanar azaba ko ka ce yani alkawarin narkon azaba ko da malamai kan bambanta tsakanin alƙawari da barazana akwai nususul wa'ad akwai nususul wa'i shi alwa'adu wannan Allah zai tabbatar da shi amma alwa'id saboda karancin ubangiji ba lallai bane an gane ko mutum ne idan ka ce na yi alkawari sai na sa an kore ka aiki to wannan ba alkawari ake kiransa ba a ka'ida sunan shi barazana da larabci ana kiransa alwa'idu amma na yi ma alkawari zan sa a biya ka albashin ka ba da duk ma abin da ka rasa karka damu to wa'ad kenan to shi wannan duk mutum mai karanci ana son ya cika amma abin da ya shafi yi wa mutum azaba ko kuntatawa ana so ko kayi furgaga za ka yi kakura ka yafi kun gane kuwa da haka ayoyin da ke gaba ibn kasir ke cewa rahmatullahi alai Allah na mana bayanin wato abin da ya tanada na wato azaba ga duk wanda ya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga mushrikan mutanensa da duk wanda ya saba mai har kiyama ta tsaya yana musu bayanin abubuwan da suka kasance ai in kun yi to akwai wanda suka gabace ku to sai ya fara da ambaton annabi Musa dan Imrana na kuma gaya muku babu annabin da aka kira shi a Qur'ani da yawa irin annabi Musa so nawa 136 da an gane ko 136 da kamar da muhammad fa'ad abdulbaki al'ayyubi ya faɗa cikin littafinsa al al-qur'an misali lafazi sai koro ya baka adadi kuma littafi ne da aka tabbatar da ingancin abin da ya taro ko da rako dan adam kamala ta Allah ce kawai to Allah ya ce walaqad ataina Musa alkitaba tabbas mun ba Musa alkitab littafi littafi shine mai at-taura alif lam mim la ilaha إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه سيشمي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من بعد التوراة التوراة شيني للتاب da aka ba annabi Musa manzon Allah ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa ko manzanni guda biyar ulul azum wannan annabi yana daga cikin tsatso ko kuma jikokin gidan annabi yaqub kwarai in ka kalli tarihin da kyau salsalan malamai suka ce shine mafi girman manzo da Allah ya kuma banu Isra'il amma za ka yi mamakin abu daya tare da wannan girma na annabi Musa manzo ne kuma maganannen Allah Allah ya magana da shi amma duk da aka ya fita ya fita zuwa neman ilimi ko can gun annabi khidr kamar da ke cikin sura ta goma sha takwas kalmar musa da arabiya kenan amma da yaren ibraniya cewa suke mushe suna ne saboda a hebrew na nufin a arabiya shalom tana nufin salam moshe yana nufin musa dole irin wannan ya shigo duniyar tafsiri saboda fayyace makasuni don ka san mai arabiya ke cewa Ya'ani, wasu kila sun taɓa yi tunawa an taɓa yin wani ministan harkokin tsaro zamanin tsohuwar gwamnatin menachem begin ta isra'il wani mugun bai hude moshe daya mai ido ɗaya din to sunan shi moshi daya ai suna nufin wai musa ne amma su moshi suke cewa abin da nake cewa da mu da yaren hebrew musa na nufin moshi harafton to Allah ya ce mun ba annabi Musa littafi wannan littafin at-taura babu ita yau an batar da ita a gaskiyar magana yahudawa sun kawar da attaura taura madadin attaura wani littafi suka kawo a madadinsa mai suna talmud da mishna sai kuma fassararsa da bayani a kansa ana kiransa jima'a da ru'u iri iri akwai bayanai masu yawan da haka abin da kake da shi kaddara misali a cikin littafin bible da ake kira wa biblical torah ba shi ba misali da daban guda biyar da ke cikin bible Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy da ake kira da Pentateuch a gun musulmi ba su bane a taura. لأنهم غيروا وحرفوا وبدلوا dole ne musulmi ya faɗaɗa bincike kan waɗannan abubuwa saboda tabbatar da gaskiyar musulunci shine kare kawai inna dina inda Allah suraka Allah ce mun ba annabi Musa wannan littafin da aka ba annabi Musa amanna bihi mun yarda da shi imani da shi sai ce wa ja'alna ma'ahu ai ma'awa kenan ma'a Musa sai muka sanya tare da dan uwan shi Musa wato sai muka sanya dan uwansa Haruna annabi Harun shi kuma annabi Harun so 20 Allah ya kira shi a Qur'ani ya jama'a an gane ko so 20 Harun Harun ko da Harun da Dumma ko da haro amma sai ce waja'alna ma'ahu akhahu ɗaliban arabiya me yasa ce akhahu me yasa bai ce akhihi ba ɗaliban arabiya musamman saboda larabci ne larabci shine yaren qur'ani eh ya ce akhahu ne saboda ɗaya daga cikin sunaye guda nawa ne guda biyar guda biyar an gane ko waɗanda guda biyar ko ka ce guda shida al'asma'u sitta abun akun hamun kazaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsan inji ibn malik yace wa fi abin wa ta'liyaihi yanduru wa qasruha min naqsin ashar waɗannan sunaye ana musu rufu'a da wawu akhuhu fataha da alif akhahu kasara da ya akhihi akhu akha akhi daga ciki akwai zu amma ibn malik na cewa me min zaka bu in suhbatan abana wal famu haythu al mim minhu ba ina daga cikin sunan akwai zu abin da nake cewa sai ya yace akhahu a matsayin mansubun bihi bil alif ba ga bai ce akhi kenan Allah ya ce lalle mun aiki mun ba annabi Musa littafi muka kuma hada shi da dan uwan shi dan uwan shi ne ta fuskar gari ko ta jini dan wasa da jini ne dan da annabi Musa da annabi Haruna Allah ya kara musu aminci uwa da uba da amma annabi Harun shine wa to mun ba su sai muka sanya dan uwansa annabi Haruna a matsayin waziri kuma can cikin surtu da aikar ya roki Allah ai menene ayar haruna akhi نعم واجعل لي وزيرا من أهلي خارون أخي أشدد به وأشركه في أمري كي نصبها ونشكرك ونذكرك كثيرا يا الله كهذا هارون كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أما شيء أبن ليك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فوقني لثلاثين نشدة الله كنا شاء قرآن تشيني الله كيف هارب إقارة كفصة saboda qur'ani na karantar da abubuwa manya-manya guda uku isoshi ko ba haka ba laqad kana fi qasasihim ibra cikin hikimsu akwai abin lura kuma ƙur'ani na karantar da tauhidi yana kuma karantar da hukunce hukunci to sai fara da kisar annabi Musa da Harun kamar yadda muka ji an aiko shi da shi da wasu Harun a matsayin ma'anan waziri mataimaki an gane ko aya ta gaba ta shi فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا سيمكتي اذهبا mutum nawa kenan yawwa إن dai اذهب سيكو ka ce izhab sai ko mace fa izhabi ukhruj fita namiji mace fa ukhruji udkhul namiji mace fa udkhuli iqra iqra'i dole mu koyi arabiya dole bature ya zo karfi da yaji ya matsa mana mun koyi mutum yana turanci yana wani lumshe ido yana wani kakara murya da sauransu amma yaran manzon Allah bai iya ba abun kunya ne wallahi abun kunya ne in har za a kashe lokaci akwai faransanci da wani waye ingilishi da falsa yaran annabi fa subhanallah Allah ta'ala sai ya ce me fa qul nadhhaba sai muka ce su ku biyun nan ku tafi ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen nan da suka kare ta ayoyin mu fa dammarnahum tadmira muka ragargaza su ragargaza muka yi rugurugu da su rugurugu dan tadmira al-maf'ul mutlaq ne mansub waɗannan mutane ke to sai kuma Allah ya sake gaya mana kisa kenan Allah na gaya mana cewa mutanen makka su sani sauran kafirai mutanen musa ga abin da su ga abin da Allah ta'ala ya musu sai kuma wata jama'a da kuma Allah ya ce وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الله يقول وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح بقوم نوح ma'ana ka tuna mutanen annabi nuh annabi nuh ya jama'a da shi da annabi musa allah ya kara musu aminci wanne ne riga wani zuwa na'am فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون شكرا دبوبا hamsin. yana ta magwarma kan abu da Allah ya kira shi a Qur'ani sau talatin da uku annabi nuh wani wuri a matsayin fa'ili wani wuri abin maf'ul bihi misali inna arsalna nuhan kaga maf'ul bihi wa qala nuhun ko kaga fa'ili ne wani lokaci kuma a matsayin majrur wa qauma nuhin hun han hin Allah ya ce ka tuna mutanen annabi nu lamma ar-rusula lokacin da suka ƙaryata ainihin manzanni to ai ka ga manzo dai suka kare ta to amma sai Allah ya ce sun kare ta me manzanni saboda me sai al-imam ibn kasir yake cewa wa man kazzaba bi rasulin faqad kazzaba bi jami'i ar-rusul cikin kawai ai saboda duk wanda ya karyata manzo daya na'am ya karyata me dukkanin manzanni ne malam yace iz la farqa baina rasulin wa rasulin tunda ai ba bambanci tsakanin manzo da manzo shi yasa musulmi mu Allah ya yi mana arziki yace la nufarriqu baina ahadin min rasul kaga rubun asirin kenan in ka kare ta annabi daya shikenan duk sauran ma ta su to kaga nan sai Allah ta'ala yake cewa mutanen annabi nuh lokacin da suka karyata manzanni lama kazzabu rusula bai ce lamma kazzabur rasula ba kamar da muka ji saboda ta nuhu ya stalzim ta kuma sauran manzanni ke saboda lokacin da suka karyata manzanni me ya faru a haka kana'u sai muka nutsar da su shi ne muka dulmiyar da su a cikin ruwa fa akhadhahum mu tufanu wa hum zalimun muka gama da su a cikin kogi muka cikin tufana suna masu zalunci ko ja'alnahum lin-nasi aya muka kuma mayar da su aya abin lura ga mutane aya kan zuwa qur'ani a matsayin abin karatu an gane ko yawwa yatluna ayatullah ko ana allahu husul awi akwai kuma aya a matsayin kawai abin lura domin aya akwai al'aya al-maqru'a akwai al'aya al-manzura inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharul mu'minin to Allah tabaraka wa ta'ala nan sai yace sai muka mayar da su aya abin lura abin izina wa a'tadna lil-zalimin azaban alima muka kuma yi tattalin azaba mai raɗaɗi ga azzalimi ma'ana a anan waɗanda suka ɗauki ibada suka kai ta inda yake ba mahallin ta ba saboda kai abu ba bigiransa ba shine zalunci Allah da Qur'anin da Allah yawa bai kamata kafa kana kallon Qur'ani ba a rike shi ko barakallahu fikum yana saboda haka yani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato muka yi tattalin azaba mai radadi gare su aya ta gaba ta ce وآدا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Allah ta'ala yana koro misalin waɗanda suka yi taurin kai ga yadda Allah ya musu an faɗi mutanen annabi Musa da Harun ko ba haka ba aka kuma biyunta da mutanen wa to kuma Allah sai ya ukunta ko ya ukuntar da mutanen wa da mutanen wa mutanen annabi hu ko da dai bai ambaci hudun ba amma ya ambaci mutanen ya ce wa adam adam mutanen wa ne ya jama'a madalla da kuma ya hudunta amma aya guda da kuma samudawa samudawa mutanen wa ne annabi salih sai ce wa Adam wa samuda ya kuma ainihin kawo a matsayin na biyar wa ashabar rassi wa qurunan bayna zalika katira da adawa da samudawa da kuma wata jama'a da ake kira ashabun ras arras mabuta ilimi suka ce wata rijiya ce wasu suka ce rijiya ce ma kusa da azerbaijan cikin malaman tafsiri amma wasu suka ce a birbishi ne ko ka ce raguwa, ko ka ce wanji Raguwar mutanen samudawa ne Allah ya kuma su wani annabi suka azabtar da shi suka tona rijiya suka je mashi a ciki to sai Allah musu azaba da rijiya ashabar ras dan gane da ashabar ras malam sai magana da yawa amma dole ka dauki wanda hankali zai fi kwanciya da kai ko wanda yake kusa da ainihin wato dalili to in muka koma baya adawa da samudawa waɗannan malaman adab na kiransu al'arabu alba'ida da sun ce larabawa sun kasu gida biyu akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabul baqiya larabawa da kwata-kwata babu labar sun zama extinct abinda suke kira extinct a ilimin anthropology ma'ana babu su to kaga da samudawa da adawa wani mawallafi ya rubuta littafin suna atlas al-qur'an wani masani ne inda ya ɗauko tarihin da ƙur'ani ya ambata na ƙasashe don suka wuce ya yi ƙoƙarin fayyace adawa da samodawa da garin da annabi nuhu ya zauna Allah ya ƙara masa aminci wajajen kufa ne a iraq eh wajajen kufa ne ta iraq san tsohon gari ne da sai na umar Allah ya ƙara masa aminci ya sake gina wannan birane guda biyu da kufa da basra a cikin iraq shi sa iraq ke da tsohon tarihi kwarai da gaske an gane ko to da samudawa da adawa wannan larabawa ne a tarihi amma ana kiran su larabawa da suka daga suka al'arabul ba'ida an gane to da kuma ashabar ras na gaya muku ma'ana ar-ras cewa jama'ar da ainihin wato suka a haɗa rijiya suka yi abin da suka yi na ainihin aika-aika to bari ku ji abin da wasu daga cikin malamai suka kara faɗi dangane da ashabul ras cewa ashabul ras in ji ibnu juraijin ya samo daga dan abbas yace hum ahlu qaryatin min qura samud mutanen yanki ne na kauye daga cikin ƙauyukan samudawa haka dan abbas ya ce an kuma samu rawayoyi masu yawa misali katada ya faɗa abin da amma za mu fita magana ibn abbas ko da akwai wanda suke sa kuma yanki ne a yankin azerbaijan su ne ashabul ras arabtum tayyib saboda haka Allah ta'ala ya ce wa adan wa samuda wa ashabar rass wa qurunan bayna zalika kafira, da adawa da samudawa da ashabar ras wa qurunan kai da kuma karnoni masu yawa duk mun halaka sun ji Allah la ilaha illallah kalmar kurun jami'in menene alqarnu a arabiya da banbanci tsakanin alkirnu da kasran daulaka ko kaho da kuma alqarnu in ka ce alqirnu da kasra to aboki kenan abokin rayuwa misali abokin karatunka kirnun lak abokin kasuwanci kirn da kasra amma karnun malam yace al'umma ta cikin mutane jama'ar da suka rayu a kusan yanki guda ana kiransa karn domin Allah ya faɗa a cikin suratul mu'minuna aya ta 31 ثم أنشأنا ba'adin sai في a kare. sai muka samar da tawaga tawaga ta mutane bayan su cikin mabuta ilimi akwai wanda ya ce a abinda ake nufi da tsarni shekara ɗari da ashirin wasu kuma suka ce shekara ɗari wasu suka ce shekara tamanin haka ne zan suka malamai amma sai ibn kasir ya ce wal azharu annal qarna hum al umma al muta'akhirun fi zaman al wahid in aka ce qarn jama'ar da suka yi rayuwa a zamani guda amma yawanci turawa suna shi. karni shine century ko shekara ɗari kenan shine century to amma akwai kuma abin da suke kira me g menene g shi suke faɗa da turanci generation generation yawanci shekara talatin ne duk ɗan shekara ɗaya yau da ɗan shekara talatin ana ganin sun yi tarayya a lokaci guda ne saboda yanayin ba bambanci ake samu da yawa kuma gane bane da haka misali ka ɗauki magabata sai ka ga malami ya rayu amma sai ya ce mu'asiri ne misali ka ɗauki ibnu taymiya Allah ya ji kansa da almajirinsa ibnu qayyim tsakanin shekara 30 shekara 30 cap je ka duba tarihi ibnu taymiya ai bai shi 661 almajirinsa fa abin eh, ɗari shekara 661 shi kuma wannan 691 shekara talatin so kaga duk yan karni guda ne tsakanin imamu malik alal misali allah ya rahamshe shi da abu hanifa shekara na wajen goma sha uku ne su duk ana kiransu waɗanda suka yi zamani tare contemporaries misali to a taƙaice dai kalmar karn kenan karn wa adan wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan bayna zalika kathira na fata gane ko da karnoni masu yawa to karkashin wannan ne ya zo cikin bukhari da muslim annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni hadithin da lafazin khairul qurun akwai tambaya kan ingancinsa da lafazin qurun abin da yake inganci khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين تلونهم الحديث mafiya alkhairin jama'a su ne waɗanda suka rayu da ni ma'ana tawaga wadda ta fi arziki da albarka waɗanda suka rayu da annabi muhammad kaga sahabbai kenan saboda ai an ce sahabi shine wanda ya ne me fahimta ku game da sahabi ina ban tambaye ku me tarihin sahabi mhm. daga nan dama masha Allah ga hannaye da yawa na malam waye sahabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi ka karba ka karba masha Allah shikenan ya mai ya mutu akan imani uku kenan ba wani kari ba dalla ko da an samu ridda wannan shine tarihin sahabi suka ce wanda ya yi zamani kaga karka ce wanda ya ga malamai suka ce in ka ce wanda ya ga annabi to ai akwai makafi da yawa sun yi zamani da shi kaga sai ka haramta musu wannan ni'imar kiyar kuma wallahi magana ce mai kyau sai dai ka ce man asara nabiyya ko ka ce zamanan nabi ko ka ce ayashan nabiyya wanda ya rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharadi kenan kaga da yace wanda ya zama ne da annabi ihtirazan min allazina lam yu'ayinu wa lam yuzaminu ko yuzaminu na wukiyar tun da yace wanda ya zamani da annabi kaga an fitar da mu kenan tun da ba zamani da shi ba ko ba ka ɗaya kenan kuma yana mai imani da shi aha kaga ya fitar da koda yayi zamani da shi bai imani ba ihtirazan minhu kenan biyu kenan ko kuma ka ce ne yawa ya mutu akan haka kenan ko da mutum ya zama da shi ya yi imani da shi sai dai kash sai gamu da sartse ko sankara irin ta imani ya taka dafara da santsi na tsiyata ko da talaɗiɗiya da talaulautuwa sai ya kafirce to wannan mutumin ba za a ce masu li'annahu mata kafira to amma yanzu misali ibnu jahshin ai da ya hijira ya tafi habasha ai daga baya kafirce ya ridda iyadan billah to amma inda kuma Allah zai masa gyaɗar dogo ya dawo ya gane gaskiya shi kenan hular sahabbantaka ta dawo alar raje ba ku gane ba ne sai su magana mafi kyau sudin kawo wannan saboda wannan hadisi ya ce khairun nasi karni mafiya alkhairun mutane waɗanda suke rayuwa da ni sai waɗanda ke biye da su sai waɗanda ke biye da su a hikimar kawo wannan saboda wannan aya وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا آية جوبة تشيني وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا الله تعالى يقول وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا لفظ وكلا lafazi ne wanda aka gina shi akan faduwa biyu faduwar fataha kullan kuma yawanci wannan in ya zo malamai sukan kaddara cewa akwai lamiri da aka katse an gane ko aiwa kulluhum to tunda an cire hum din to sai ya zamanto abin ya koma lamalo a gina shi akan fataha kenan mabniyun ne ala an-nasb linqita'ihi an al-idafa wal idafatu manwiya haka suke kaddarawa wa kullam minhu ko kulluhu ma'ana kowaɗanne daga cikin waɗannan jama'u fa da kaji jama'ar Musa da Harun la ƙara musu aminci jama'ar Annabi Nuh da Adawa da Samudawa da ashabar Ras da kuma Qurun wa kullan ku daga cikin su ضربنا mun buga masa misalai dan ya gane karfin ikon Allah ya yadda ya yi imani ga duk sun zo da bayanai amma suka ki don haka wa kullum tabbar na tatbira kowanne daga ciki mun halaka shi halakarwa don ma nan tabbar kenan don ya ce wala ta ziduhum illa tabaraku can karshen suratul nuh ya aya take wala tazidhum la tazid zalim wala tazid zalimin na'am illa tabara Allah kada ka ƙara ma azzalimai komai illa tabara at-tabara al wala tazid zalimin illa tabara an gane daga aka ce tabbara ai ahlaka kenan to shine nan Allah ke cewa kowanne daga cikin su mun doka mai misali dan yawa su ya gane kuma kowanne da ya juya baya mun halaka shi halakarwa akwai sauran lokaci In ta halwa bayi kuma ka insha Allah yan uwa masu girma za mu tashi akan ayata ta 40 daidai walaqad atau alal qarya za mu ji inda kalmar alqarya a qur'ani takan zo a ma'anoni daidai har guda goma idan Allah ya sa muka rayu zuwa gobe da lami da lafiya barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum jama'a. don Allah mutane su hakuri su zauna sai bayan an yi addu'a saboda ana samun matsala na bacewan takalma ko kuma wani ya hada na wani da na wani. A kuna sai malam ya fita bayan addu'a sai kowa ya fita wanda za a iya ganin juna ko da in ka sa na wani ne sai ku abin nan. Sanarwa ne aka bayar a gaya wa jama'a. Don Allah a yi hakuri a zauna. Assalamu alaikum. na Allah malin tambaya na ita ce mutum ne ya yi fisari bayan ya gama sai ya ga wani abu ya fito kamar mazi kuma yana azumi to yaya azumi shi yake mutum ne yana azumi sai fitsari amma sai ya ga wani abu kamar mazi ku kalli maganar kamar mazi to azumin sa yake to da farko ya cewa kamar wannan ba tabbas ba ne ya zama shakka kenan ita kuma shari'a ana gina ta ne akan yaqini ko da dai akwai abin da malamai ke kira zato mai karfi azzanar raji shi ma ana ba shi hukunci to idan mutum ya fi tsari ya zauna abin da ya fito karshen tsari yawanci wannan bisa abin da yake bayyana Allahu a'lam ba mazi bane yawanci wadiyi ne wannan ba zai bata masa azumin sa ba insha Allah wallahu a'lam wa bihi tawfiq Thank you. assalamu alaikum malam ina son a kara yi mana cikakken bayani game da mace mai tsohon ciki da ta sha azumi ramuwa kawai za ta yi ko har da ciyarwa kuma malam ciyarwar yaya take nagode to dangane da wannan matsala ta mace mai ciki ina jin an sha magana sosai a kai mace idan tana da ciki kuma tana jin tsoro idan ta yi azumi dan da ke cikin ta zai wahala ka ba za ta iya azumin nan ba ja ka hada da mai shayar da nono ita ma idan ta yi azumin nan ruwan nono zai janye ya kafe dan ya wahala ya jiga ta ya galabaita to sai ta sha azumi kiran duk malamai sun taro akan za ta sha azumi inda aka samu bambancin fahimta to ya za ta yi sai aka samu fahimta har gida hudu akwai masu ganin wannan mata za ta rama azumin da ta sha ta kuma ciyar duk lokacin da rana ta faɗi za ta ba da abinci ga miskini sannan kuma ta rama adadin kwanakin da ta sha wannan fahimta ta farko kenan akwai fahimta ta biyu da ke cewa ba ramuwa akan ta ba ciyarwa kuna ji na fahimta ta uku na cewa a'a abin da ke kanta kawai za ta rama ne ba ciyarwa fahimta ta uku ta hudu na cewa za ta ciyar ne kawai ba wannan kuma shi fi kyau saboda hukuncin ta an bata hukuncin wa alal ladina yutiqunahu ne wannan ita ce fatawar da muke ta bayarwa kuma insha Allah shine daidai Allah ya mana muwafaqa amma wannan ba bai kore waɗanda suke ganin a'a dole sai ta rama ta kuma ciyar ba fatawa ce ita ma ta ma abota ilimi amma wadda mu muka fi nutsuwa da ita insha Allah za ta ciyar ne ba ramuwa a kanta in dai an tabbatar haihuwar cikin ne ke matsa mata ba za ta iya ba ko kuma shayar da nono Allahu a'lam wa bihi tawfiq wannan yake assalamu alaikum malam da fatan mala ya sha ruwa lafiya wai da gaske ne duk lada ne baya yin arziki eh, to ina zuwa ina fata dan uwa mai tambaya daga yanda ka ji dan uwa suka yan uwa suka yi martanin nan ai ba sai na ce ko ko ran kawai wannan tatsuniya ce ta zo mu je ta ta zo mun ji ta ta wuce ta sauka lafiya ƙarya ce kawai eh. assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam mace ce mai haila bayan jini ya ɗauke sai ta yi wanka ta ɗau azumi sai da aka kusan shan ruwa sai ta ga wani abu ya fito a gabanta shi ba ruwa ba kuma ba jini ba malam ya yi hukuncin azuminta yana nan koya ba baci ba abin da ya samu azuminta saboda hadisin ummu cewa mu mata mun kasance ijita bayan tsarki duk abin da ya taho na daga ruwa mai wani nauyi launi daban kudura ko sufra ba ma ɗaukansa komai wannan ana kiransa ragowar ɗaurayar mahaifa ne bai shafi azumin ki ba azuminki na nan insha Allah ta'ala wallahu a'lam assalamu alaikum madam a wannan mai tambaya ya rubuta dogon ne cewa ka ja hankalin matasa musulmai shi dalibi ne a nan wanda sun yi zaɓe irin na dalibai aka neme shi cewa lalle lalle su zo a yi magudin zaɓe to maganan cin hanci da rashawa ya lalace kai ga abin nan yana son ka ja hankalin matasa su canza halayyarsu a kasu tsofaffin 'yan siyasa wanda suka kai mu hali da muke cika wannan kasa assalamu alaikum to wannan ba wai matasan ne kadai ba ai shi matashi wani lokaci akwai wanda yake masa ingiza mai kantowa ai akwai wanda yake masa jagoranci yi kaza yi kaza yi kaza amma gaskiya ne dole kai dan uwa matashi ka san fa kanka da kanka mutum baya zama matashi na kwarai sai ya tara abu guda biyar ku ji da kyau farko tukun ya fahimci wai daga ina ma ya taso ina za shi san asalin ka ne halitta ce ta ubangiji ba wanda ya halice ka ka fara sanin wannan mutum na biyu ka san waye ne ka Allah na uku to da me yayi uku kenan ko na hudu kai kokarin nema ma kanka abin da ake kira mutunta kai personality kai kokari kai mutunta ka ka kimanta ta kana kimanta ka ne ta hanyoyi da yawa baka kwadayi na abin hannun wani ba za ka tsaftace kanka ba ba za ka zama rago bace ma zaune ba kuma za ka ringa kokari kana rawa rawa da bazan wani ba Mun wajen karatu ne a same ka masha Allah ba wasa kuma ka zama focused karatu ya kawo ne shi zan yi ba abin da shallai da wasa da wannan ake gane waye matashi na biyar ya zamanto mai hangen nesa ne abin nan in na yi ƙarshe mai zai kasance waɗannan abu guda biyar suna taimaka wajen samar da mutum ga matashi ba ma shi kaɗai ba duk mutum ba haka abu yake saboda maganar harkar SUG e Student Union Government abinda muke kira Micro-politics da kuma Macro-politics, siyasa irin ta campus to mai da hankali a kiyaye magudin zaɓe karka bari irin abin da ke faruwa a ƙasar nan yau na cuwa-cuwa da ƙarya da murɗiya saboda sai an yi mulki ku bari ya shigo muku nan za ku yi zaɓe ku tabbatar ku zaɓi wanda yake mutum mai adalci kuma musulmi ba ne ba duk wanda ya jefa ba kafiri ko ya irin wannan ya ci amanar addini kagaya ma kowa muna faɗa da babban murya wallahi duk wani musulmi da kafiri kuri'a saboda kaza kaza ya ba da kuri'a ya fi kirki to da kusan dan uwan munafiki wannan haka Allah ya faɗa ka ba wata dabara da zaka yi karka ce ha ah, to ai musulmi ba na kirki ba kowa ne lalace kowa ne lalace shi gabar wani kirki gare shi yawancin kaga wannan yawanci munafikai ne ko jahilai ko wasan addini ba muna kuma fata Allah ya kare mu ya tsarkake zakatun mu gaba ya kamata san da wannan magudin zabe ko magudin jarabawa ko magudi a kasuwanci ko magudi a komai ba ɗabi'ar mumini bane karka hada karka yadda hada kai da kai ayi magudi yi cuta ko jarabawa ce karka yi magudi wallahi ne tsafta ina tabbatar muku a ce rashin kokarin ka ne yasa ka faɗi ta yadda baka samu kwalin da za a baka aiki ba da a ce gumin wani ne ka je ka taka ka samu kwali da ƙoƙarin wani aka baka aiki aka ce duk salon da aka baka ce, Allah ya tambaye ka yi. ba kwarin ka bane kuma wani kuma wallahi duk ina son ƙara jan hankalin ku matasa musulmi ku tashi tsaye ai karatu nan sosai Na abu bakin ciki idan ka kalli bangaren sciences ina muke da za a ke lakci akan dukan misali ba sani ba ko kun halarta ba abinda aka yi a gamji ɗazun nan wato mafita matakan da ya kamata musulmi mu fita daga matsalar tattalin arziki a yau aka ba da shawarwari da solution na na na proposal din misali sun kamar guda goma yanzu lokaci sa ban kammala wani ambaci guda takwas daga cikin yanzu misali nawa muke da ƙwararru a bangaren harkokin kuɗi financial expert misali tsarin banki irin na musulunci inshora irin na musulunci a takafa tattalin arziki irin na musulunci computer analyst nawa muke da su engineer nawa muke da su misali electrical mechanical da civil nawa muke da su allah misali gynecologist nawa muke da su pediatrician nawa muke da su ophthalmologist nawa muke da su duk wani legislative nawa muke da su misali ta yanda in ma aka zo da tsarin musulunci karshen ka je ka dauko Okonko da Maxwell su ci gaba da gudanar da abu kenan an gudu ba tsira ba kenan akwai bukatar ƴaƴan musulmi a tashi a daina kasala da zaman ma benci da tunanin a baka mu to da gaske muke Allah kuma ya ce muke mu ya raba ya raba mu da kasala da mutum zuci wallahu a'lam assalamu alaikum malam mutum ne ya yi aikin haji sai bai yi yankan hadaya ba saboda rashin kuɗi wajen yin azumi goma kuma sai ya yi biyu a madina har yau kuma bai cika sauran takwas ba yayi hajjinsa mai saboda ganin ya zo tudun matsira ko shi yasa ya ki don na so ka sani Allah ne sai ya ce wanda bai samu hali ba ya yi azumi nawa a makka وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام duk wanda ya yi hajji na tamattu'i kuma ba shi da hali na hadaya Allah ya ce ya yi azumi kwana goma kwana uku a ƙasa mai tsarki kwana bakwai in ya dawo gida malamai suka ce kaga in dai ka sauka maka in dai kai ka san baka da halin hadaya tun ma kafin ranar tarwiya ka fara azumi kwarai kuwa kun san tarwiya ko ranar takwas ga wata ka fara azumi sura ga za ka yi ne a makka a waɗanda kuma suke ƙin yin azumin saboda ragowar canji na riyalai a aljihu su samu abin sayan kwalama da sauransu da haka sai mun ce wallahi ne ai ka san mu malikiya ne ifradi muke yi ba kuma gaskiya bane wato saboda wai a ifradi ka san ba hadaya ko ba wanda ya ce da kai za ka yi ifradi za ka yi kirani amma kada ya zamanto wani dalili ne wanda yake ba azanci a kai shi dalili to daga idan mutum ya yi tamattu'i dole ya wannan azumin to yanzu kana cewa kai biyu baka abu da farko tukun kai laifi dan ka saba umarnin Allah ta kai kai uku a ina to ka baro can kuma sai mu tambaye ka me yasa baka yi ba eh, sai ba na da uzuri kira rashin lafiya ne in ciwo ne to da uzuri amma in dai haka kawai ne dan ganin cewa ka nan to gaskiya wannan shi ke nuna malejin imani bai kai inda ake bukata ba akwai matsala kenan imani yana bukatar overhauling kenan dai haka ne misali suka istighfari kuma na baka shawara ka gaggauta yin azumin nan kwana takwas ka nemi Allah ya yafe maka saboda ka bar yin kwana uku a can inda ka mutu Allah zai tambaye ka ina umarni na bawan Allah me zaka ce da Allah Allah kare mu da san zuciya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا